بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا كما شيني أبو النورة نهدو نكرشي تجتكي حديث معاذ أن جبل إتي الوقفة الرابعة ألا يصوم الإنسان بعد منتصف شعبان بنية استقبال رمضان وحتى يحتاط لشهر رمضان bi za'mihi yace Allah ya suma al-insan kada mutum yayi azumi ba'da muntasafi sha'ban bayan an ci rabin watan sha'ban bi niyyati istiqbali ramadan wai da niyyar fuskantar ramadan wa hatta yahtata ko kuma da niyyar cewa shi bari ya tsare kanshi da shahri ramadan ga watan ramadan bi za'mihi da tunaninsa fa inna hadha min at-tanattu'i wal ghuluwi fi din yin haka yana daga cikin wuce wuce guri guluwi a cikin addini mutum ya ce shi zai fara azumi na watan Ramadan tun daga cikin watan Sha'ban domin ya fuskanci azumin wannan wuce iri ne a addini wuce guri ne a addini qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce dangane da irin wannan aiki idan tasafa Sha'ban fala tasumu hatta Ramadan yace idan aka ci rabin watan Sha'ban kada ku ƙara yin azumi har sai Ramadan fa hadha al wannan hadisi wa ma fi ma'anahu lil mutanatti'in wal المتشددين الذين يستقبلون رمضان بالصيام بنية الاحتياط لرمضان وأن حديثي دا معنى دا تكون هنيني ga masu wuce guri masu tsanantawa a addini waɗanda ya na ramadan waɗanda suke tunkarar ramadan bisiyam da azumi bi niyyati lihtiyati li ramadan wai da nufin su su gabaci ramadan da wani azumi ai su fara azumin su na ramadan tun sha'ban dan kada wani abu ya kubuce musu dan kada su rasa wani abu na ladan azumi fa hadha manhiyun an to irin wannan aiki fa an hana shi wala yadkhulu fi hadha an yasuma al insanu ma kana mu mu'tada lahu min siyamil ithnain wal khamis mathala to amma fa baya shiga cikin wannan hani an yasumal insan mutum ya azumci ma kana mu'tada lahu abinda ya zamanto al'ada gare shi na min siyamil ithnain wal khamis mathala na azumin litinin da alhamis a misali to wannan baya shiga cikin wannan hanin duk wanda ya riga ya saba azumi misali na litinin da alhamis ko wani azumi kamar yadda malam ya ce a nan au ta ayyamin min kulli sha ko azumin kwanaki uku daga cikin kowane wata awil qada ko kuma rankon azumi awil nazar ko kuma bakance wani alkawari da mutum ya ɗauka tsakanin shi da Ubangiji cewa idan aka bashi kaza zai yi azumi kaza sai ya fada a wannan wata ɗin bayan an ci rabin watan wa ma lahu ta'alluqun bi hadha aidan abin da yake da alaka da waɗannan kuma abin da yake da alaka da irin wannan hani din kuma hurmatu siyami yawmi shakki shine haramcin yin azumin yin azumin yinin kokonto ko ranar kokonto kamar yadda ya zo a cikin hadithin ammar ɗan yasir allah ya ƙara masa yarda ya ce man samal yawma shakki man samal yawma alladhi yashukku fihi faqad asa abal duk wanda yayi azumi yace man sama al-yawm alladhi yashukku fihi duk wanda ya azinci ranar da yake shakkar sa faqad asa abul qasim hakika ya sabawa baban qasim shine annabi muhammad wa yawm ash-shakki huwa al-yawm alladhi يشك فيه هل هو من رمضان أو من شعبان وهو يوم الثلاثين قال يجي يوم الشك أنا شك أنا أركو كنت مع نرسى هو اليوم الذي يشك فيه شيني رانا الدمتون يكي شك يكي كو كنت أتكنسى هل هو من رمضان شين رمضان ليه يا كاما أو من شعبان كوكو وتن شعبان ما بي قاربا وهو يوم الثلاثين شيني آه، رانر ثلاثين قوتا متين ينا كنتو shin Ramadan ya tsaya ko kuma bai tsaya ba sai kuma ya ɗauki azumi yana ganin cewa bari dai ɗauki azumi in Ramadan ne Ramadan ne in ba Ramadan ba dai na di To yin irin wannan azumin sabo ne, saba wa manzan Allah ne, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Fa ya harumu saumuhu bi niyyati lihtiyati sai ya zama haramun ne azumin azumin azuminsa ai azumin ranar kokonto. da nufin ihtiyar idan shi ne shi ne in ba shi bane kuma to na di abin nan na di qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la taqaddamu ramadan bi saumi taqaddamu ramadan bi yawmin aw yawmayn illa man kana yasumu sawman falyasumhu فليصمه. Allah ya ce, La taqaddamu Ramadan, kada ku sha gaban Ramadan bi yaumin da yin azumin rana ɗaya wai bari mu kiyaye, mu yi shi ƙilan shi ne. Au yaumin ko kuma ku gabace shi da yin azumin kwana biyu, cewa bari dai mu fara azumin tun daga Ramadan saura kwana biyu dan ta yi ba mu sani ba za a ga wata ko ba za a ga wata ba wannan manzon Allah yake kada ku yi shi kada ku yi wannan azumi da wannan nufin illa man kana yasumu sauma sai dai wanda yake yin wani azumi falyasum yana iya yi yana da al'adan yin wani azumi ne sai kuma azumin ya fada a wannan lokacin na kwana ɗayan nan kafin azumi ko na kwana biyun nan kafin azumin Ramadan to shi yana da daman yayi wannan azumi fa hadha fi rajuli alladhi lahu adatun wa yasumuhu bi niyyati tatawwu'i la bi niyyati al-fard yace wannan yana ga mutumi ne fa alladhi lahu ada wanda yake da wani sabo wani al'ada wa yasumuhu to shi zai yi wannan azumin ne bi niyyati tatawwu da niyyar nafila la bi niyyati al-fard ba da niyyar farilla ba ai ba da niyyar cewa bari mu fara namu azumin Ramadan tun wannan lokaci ba. Duka abubuwan gabaki ɗaya an gina su ne akan ganin wata, ba wai an gina su ne akan kokonto ba, ko ko ihtiyat a'a ne bari fara tun da wuri, kada dai a zo a ce an ga wata ɗin ban sani ba. Shi ne ma'anar ihtiyat. Ya ce wa annahu min Ramadan ya kuma ɗauka cewa ai yana daga cikin Ramadan. ai kwana ɗayan nan da ya fara ai shi ya fara nashi azumin ramadan ne ko kwana biyun nan ai shi ya fara azumin ramadan ne aw bi niyyati ihtiyat ko kuma da nufin ihtiyat shine wancan bayani da muka yi dazu fa niyyatu hiya hiya al faisal malam yace niyya anan shine mai rabawa shine zai raba komai anan ai niyya shine zai tabbatar da wani irin aiki kake yi shin kana yi na wanda manzon Allah ya hana ne ko ko kana yin abin da ka riga ka saba shine can dama innamal a'malu niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa ce kadai ayyuka da niyyoyi suke kuma kadai mutum yana karban eh, sakamako ko yana da aikin da ya niyyata ne wanda yi niyyan ihtiyat ai shi bari ya fara nashi azumin kada zo a ce an gani ko ba gani ba da kuma wanda ya yi shi domin ya saba ne to kowa za a ba shi gwargwadon abin da ya yi niyya aikinsa ne Allahumma inna na nas'aluka rahmatan tahdi biha qulubuna qulubana yace Allahumma ya Allah inna nas'aluka muna roƙonka rahmatan rahma tahdi biha qulubana wadda zaka shiryar da zukatanmu da shi wannan shine ƙarshen wannan jerin gwano na abubuwa na falala da hikimomi da hukunce-hukunce da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan wata mai albarka watan Sha'ban da fatan Allah ya sanya mana albarka a cikin wannan wata wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam